Matasan Kirista da Musulmai 'yan kabilar Jukun na karamar hukumar Wukari da ke jihar Taraba sun kafa turbar tattauna wanzar da zaman lafiya, kauna da kuma fahimtar juna domin kau da zaman doya da manja da ya jefa yankin cikin tashe-tashen hankula shekarun baya. Malam Abdullahi mai kasuwa, shugaban ɓangaren matasan Jukun Musulmai, ya ce muradan shirya zaman tattaunawar maido da zaman lafiyar su ne kau da kyama, kyautata zaman lafiya da kuma fahimtar juna tsakanin matasa mabiya addinan biyu. talaka wannan kungiya ne cikin musulun Peace Forum da kuma su bangarorin yan uwanmu Krista. na hmm. gane? yau wato. An yi ce ko ta ina da ina gabaki daya. Dama ya fada din mu a Ukari ne sun zaka muna ganin ba wanda zai zai kawo mana hanya mafi sai mu da kanmu mutanen Ukari. Idan muka zo muka zo na domin fahimtar juna. Mu daga mun cimma abu guda ɗaya ba maganar zaman lafiya ba bambance bambance kowa duka namu ne ga baki ɗaya duka mu Allah ne ya ga dama ya mu wuri ɗaya mu zauna lafiya mu zama yan uwan juna abu da shafi wannan ya shafi wannan duka mu kowa ya zauna ya yi addinin sa ba tare da tsangoma ba mu fahimci ci gaba kawai. Shugaban matasan jukun mabiya addinin Krista Mr. Zendo haku ya ce ba za su kyale amfani da matasa wajen ruru ta kyaba da kuma kiyayya da wasu tsirarru ke haddasawa domin cimma bukatunsu lamarin da in ji shi ya mai da yankin da a da yake cibiyar kasuwanci da siyasa baya a jihar Taraba. Marasa kunya da tsoron Allah ne suka shigo cikin al'ummar ne. Sai suka tsoma saman addini a cikin mutane suka ɗauki addini suka sa addini ya fi kabila. Sai su nuna muka cewa idan suka zo da addini na har kai dan kan musulmi ne ma yaren kama ba za ka yi ba yaren cikin nan ba za ka yi ba ba za ka yi wani hulɗa da ɗan uwanka wanda ba musulmi ba ga irin wannan ne abin da ya jawo siyasa cikin wannan abu yana cikin abin da faɗan ba haka ba kawai ba wani. Ɗaukar matakin zaman tattauna wanzar da zaman lafiya da matasa 'yan kabilar jukun mabiya addinin Kirista da Musulmai suka ɗauka ba alama ce da ke nuna gazawar dattawa 'yan siyasa da kuma shugabannin addini ba kuma ta wace hanya tashe-tashen hankula da yankin ya yi fama da su suka yi wa siyasa da tattalin arziki illa. Da farko ga Malam Adamu Kari. gaskiya gaskiya maganar shi ne idan dan PDP dan APC zai bar maganan addini ya kawo siyasa na kawai ya yi da dan uwansa krista ko dan uwansa Musulmi to wala ba mu samu damuwa ba. Mun fahimci cewa fada fadin fada fada da muke yin nan bai da kyau bai da amfani don ba mu ga benefit din shi ba a gefen yin ba benefit a gefen Musulmi ba benefit. Kungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinin Kirista da Musulmai ta ƙasa da ƙasa reshen shiyar arewa maso gabashin Najeriya ta yi marhabi da shirin in ji ta bakin sakatariyarta madam charity garba gaskiya abu ne mai farin ciki kuma abun da muke so kenan zaman lafiya da zaman eh, kwanciyar hankali tsakanin al'umma musamman ma masu bambancin addini musamman mu za mu encourage nasu su forming community peace forum idan za a iya tunawa yankin karamar hukumar wukari da ke jihar taraba ya yi fama da tashe-tashen hankula da ya kusa raba yankin gida biyu tsakanin mabiya addinin krista da musulmai sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga jihar Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.